Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci da za mu koyi yadda ake humra. Tare da ni Amina Yusuf gwamnan. ce humra? Humra turare ne da ake shafawa a jiki. Maza suna amfani da ita, mata suna amfani da ita. Amma asalin mata ne mafiya yawan mutanen da suka fi amfani da humra dinnan. Ƙasashen da suke amfani da humra suna da dama, amma a nan mu ɓangaren mu kamar Najeriya an fi sanin mutanen Maiduguri da amfani da humra domin su a takaice ba sa iya rayuwa ba wannan turare na humra matukar amfaninsa yakan ɗauke amfanin sauran turaruka da ake amfani da su idan mutum ya yi amfani da humra to ba lallai ne kuma yana da buƙatar ƙara amfani da wani turare kamar na fesawa a kaya ko kuma na sawa a wasu ɓangarorin jiki ba saboda yadda tasirin ta yake muddin an haɗa ta ta haɗi yadda ya kamata yanzu kuma sai wato abubuwan da za mu yi amfani da su ma'aikaci wajen haɗa humra ma'aikacin yakan bambanta da yanayin irin humrar da za a yi idan humra ce ta gida kamar irin haka wadda zan dinga shafawa ina da buƙatar in yi haɗa ta a cikin roba ta ma in na gama in bata a roba idan kuma humra zan yi wacce zan sayar da ita ina da buƙatar ɗan irin faran bokitin nan mai gare-gare in haɗa a ciki ina da buƙatar cokali na sannan ina da buƙatar irin waɗannan 'yan robobin da zan zuba saboda kostomomi na sai kuma kayan haɗi su kuma kayan haɗin da muke buƙata idan za mu haɗa humra shine na farko akwai ruwan habiba shine wannan muna da buƙatar ruwan habiba sannan kuma muna da buƙatar madarar turare Wannan madarar turaren, madarorin turare ne na mix ɗinsu na haɗa su kala-kala. A cikin nan muna da madarar turare ta Sultan, muna da madarar turare ta kafin kafe, muna da madarar turare kuma ta al'ud. Saboda haka akan haɗa madarori ne daban-daban ya danganta da ƙarfin aljihun mutum. Sannan kuma a cikin mahaɗin da muke buƙata muna da buƙatar wato shi wannan ambar. Shi ma ambar ɗin yakan zo a kamfani daban-daban. Akwai wannan mai rose flower sannan kuma akwai ambur na saudiya da ake amfani da shi na kamfanin himani ya danganta da karfin aljihun mutum sannan muna da buƙatar a kayan haɗin mu misik shi misik ɗin nan za mu saka shi ma a cikin humra mu lallai yana da muhimmanci to a ɗan takaice kenan iya waɗannan kayayyakin sun isa mutum ya haɗa humrarsa mai kyau yanzu kuma za mu ga yadda ake haɗa humrar mu to a yanzu za mu buɗe robar ruwan habibanmu sai mu ɗauki wato shi ambar ɗinmu sai mu zuba a ciki shi adadin ambar ɗin da ake buƙata guda ɗaya ne guda ɗaya ne za a yi gretin ɗin shi ko kuma a daddaka shi duƙwai shi ne za a iya amfani da shi kamar a robar habiba guda ɗaya sai kuma mu ɗauko misik ɗinmu gashi na mun daka shi liquid bayan mun zuba kuma yanzu za mu ɗauki madara. wannan madarar muna da kwalba ta fiya-fiya da ake aunawa da ita a nan muna da kwalba fiya-fiya guda goma saboda haka za mu yi amfani da rabi za mu zuba guda biyar kenan yanzu tunda mun riga mun zuba ambur ɗinmu da misik da kuma madarorin turarenmu za mu rufe idan muka rufe sai mu jijjiga mu tabbatar kayan haɗin ya haɗu sosai ana so kayan haɗin dai ya narke ya bi jiki da turaren ya zamto ya haɗe da wannan ruwan a ah, ainihin habiba ɗin muka duba za ku ga cewa ƙasan babu ya fi ko'ina cikin ruwan kenan to za mu bar shi ya samu tsawon lokaci bayan kamar ɗan tsawon lokaci shi kenan idan na sayarwa ne za mu zuzzuba a wannan containers ɗin mun gama haɗa humran mu kenan sai kuma idan an yi wanka sai a shafa ta a jiki to yanzu mun kammala haɗa humran mu ga ta mun zuba a cikin mazubi kamar yadda na gaya muku humra turare ne mai matuƙar tasiri wanda yake ƙara ƙauna a tsakanin ma'aurata shi yasa amfani da shi yana da matukar muhimmanci haka kuma yin sana'a humra yana da tasiri sosai wajen kawo wa mutum yan kwandaloli domin sana'a ce wata idan ka yi ka ajiye ta baya lalacewa ba abinda da humra za ta yi duk tsawon shekarun da za ta yi za a ɗauke ta a ci gaba da sayarwa ko kuma a yi amfani da ita to a nan nake cewa a madadin ni da na gabatar amina yesu gwamna nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu har kullum kar ku manta wuki hausa sai son barka